المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اليوم العرباء شيل بوابه رمضان عليه سر الله صلى الله عليه واله وسلم شكاله اي لدريهه يا اربعين دقايا وان دي دي دي دا عشرين دا ترى دا وطن muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul mujadila darasin da ya gabata mun karanta gaba wadda Allah maɗaukacin sarki ya yi magana dangane da mutanen da suke soyayya da waɗanda Allah yake ki su ne munafukai da suke nuna ƙauna da soyayya ga munafukai a wanda suke nuna ƙauna da soyayya ga yahudawa don ji kuma irin azabar da Allah maɗaukacin sarki ya yi tattali gare su mun ji kuma irin yadda suke amfani da rantsuwa wurin ƙoƙarin kare kansu saboda kada a zartar musu da hukunci ko kuma saboda su nuna cewa lallai su suna tare da masu imani sannan Allah maɗaukacin sarki ya nuna wannan sifar tasu da suka sifanci da ita a duniya har ranar alkiyama ma idan sun tashi za su ci gaba da kasancewa irin da irin wannan sifar ita ce sifa ta rantsuwa da Allah a kan kariya mun ji kuma dalilin da ya jefa su a cikin wannan halin ne shaidan ya riga ya mamaye su ya mantar da su ambatan Allah aka sai zaman to babu ambatan Allah a tattare da su ya ba sa ganin girman Allah ɗin? ka kuma sa iya gane dokokin Allah da hukunce-hukuncen Allah su subhanahu wa ta'ala. Saka Allah ya danganta su zuwa ga su ne rindina ta shedan wanda sun riga sun bi shi sai yadda ya yi da su sai kuma yadda ya tsara musu. Sannan Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a kan waɗanda suke saƙa ma Allah da saƙa ma manzon Allah da cewa suna cikin ƙaskanci tsawon kafirai ne ko yahuda ko mushrikai ko kuma munafukai ko kuma yahudawa ko sauran waɗanda ba su yi imani da Allah da manzan Allah ba ko kuma waɗanda suka yi imani da Allah inda da Allah amma suna keta dokokin Allah suna saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa kaskanci ya tabbata a kansu sai Allah madaukakin sarki yayi bayanin irin alƙawarin da ya ɗauka cewa ta Allahu la na ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta a lauhin mahfuz ya tabbatar ya kaddara kaddara kauniya qadariya akan cewa Allah da manzannin Allah su ne za su yi galaba akan duk waɗanda suke abokan gabansu da aka kode galaba ta hanyar makani da takobi ko kuma galaba ta hanyar hujja da bayani sai Allah ya rufe da cewa inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah ne tsananin karfi ne kuma Allah madaukakin sarki mabuwayi ne a ayar da ta gabata da take cewa ittakhadhu aymanahum junnatan da kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki yau ma ya jami'an ba ya alifuna lahu kama ya alifuna lakum. Wannan ayar da take magana a wannan rantsuwa da suke yi al'imamu ahmad da kuma ibnu abi hatim al'imamu al-hakim a cikin al-mustadrak sun rawaito hadisi daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune a inuwa daga cikin inuwoyi na ɗakunan gidan shi yana tare da sahabban shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wani mutum zai shigo muku yanzuru da aini shaitan yana kallo da ido irin kilan shaitan haka zai zo muku da idan shaitan idan ya zo manzo Allah ce fala tukallimuhu kada wanda yayi mai magana ina zaune sai ga wani mutum ya shigo da ya shigo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi ya ce zo nan sai ya zo sai manzon Allah ya ce alama tashkumuni anta wa fulanin wa fulan me yasa kuke zagi nan da kai da wane da wane manzon Allah ya ambaci sunayen wasu mutane ya ce me yasa kuke zagi nan sai wani mutumin ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makana ana kaman ka ce ka jira ni jira ni ina zuwa sai ya juya sai ga mutumin ya dawo da waɗansu mutane waɗannan mutanen da manzon Allah ya ambata cewa suna zagin manzon Allah da shi da su da wannan mutumin. sai ya dawo da su suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zo suka dinga rantsuwa ina rantsuwa da Allah cewa wallahi tallahi su ba su zagi manzon Allah ba su ba su yi kaza ba suna ta rantsuwa Abdullahi ibn Abbas ya ce haka Allah ya saukar da wannan ayar yau mai ya ba'atuhum Allah jami'an ranar da Allah zai tayar da su gaba ɗaya da ya alifuna lahum lahum za su rinka yi ma Allah rantsuwa kama ya na lakum kamar yadda yanzu suke muku irin wannan rantsuwa akan ƙarya to haka ma za su rinka rantse ma Allah subhanahu Ta'ala a ranar alkiyama bayan an yi bayani akan irin masu saba ma Allah da masu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah yayi bayani dangane da matakin da mu'minai su kuma ya kamata su ɗauka. dangane da mutanen da suke saba ma Allah suke saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Allah madaukakin sarki yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا معك تنسكي في لا تجد قوما فلا تسامو فلا تسامو وأنس متانيبا يؤمنون بالله واليوم الآخر عندما مثلا سني إيماني لألا وما سني إيماني لرانا تاشن القيامة galibi idan ana magana a kan imani a cikin Alƙur'ani, akan kawo waɗannan rukunin guda biyu imani da Allah da kuma imani da ranar tashin alkiyama domin a cikin waɗannan guda biyun sun kunshi sauran sun kunshi sauran ayyuka na imani domin duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alkiyama to dole zai yi imani da manzannin da Allah ya aiko kamar idan manzanni ba su zo sun yi bayani akwai ranar tashin alkiyama ba ba zai canza cewa akwai ranar tashin alkiyama din ba haka kuma sai ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar kamar a cikin abin da manzannin suke zuwa da shi akwai bayanin abin da Allah ya saukar na littattafai haka kuma akwai bayani akan abin da ya shafi mala'iku da kaddara haka imani da Allah da imani da ranar tashin alkiyama sukan wakilci sauran hukunnan imani da ake magana a kansu idan ana magana a kan imani a cikin alkur'ani a galibi Allah ce ba za ka taɓa samun mutane da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alkiyama ita ce ranar ƙarshe man من حاد الله rasulahu! ina yin soyayya ga waɗanda suke saɓa ma Allah da manzon Allah Mana akwai mutane waɗanda suke imani, akwai kuma mutane waɗanda suke saba ma Allah kuma suke saba ma manzan Allah, su ne waɗanda suka gabata a baya waɗanda aka yi ta bayani a kan ire-irensu da sifofinsu, cewa innan lalina yi hadduna Allah wa rasulahu kubitu tuka ba ku kubitan lalina min qablihim. إن الذين يعادون الله ورسوله أولئك في الأذلين to irin mutanen da suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah da kuma mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alkiyama Allah ya ce waɗannan masu imanin ba za ka taɓa samun su suna nuna soyayya ga waɗancan waɗanda suke saba ma Allah kuma suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani zai iya yin tunanin cewa soyayya zai iya yiwuwa saboda alaƙa da dangantaka da ‘yan uwantaka. Sai Allah maɗaukacin sarki ya ce walau kanu a ba a ko da iyayensu ne, ana ko da iyayensu ne suke saba ma Allah, suke saba ma manzan Allah, ko ba za ka taɓa samun soyayyar iyayen nan nasu a cikin zuciyarsu ba. Au abu na ko da ‘ya'yansu ne da suka haifa na cikinsu, suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah to matakar akwai imani da Allah da imani da ranar tashin alkiyama Ko wannan soyayya ba za ta haɗe ba aw ikhwanahum ko ƴan uwansu da jini yayyansu ne ko kannansu suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah Allah ce ba za ka taɓa samun wa'annan masu imanin suna soyayya ga wa'annan ‘yan uwan nasu ba, aw a shiyartahun ko danginsu, wani daga cikin danginsu ne ɗan uwa can na kusa ko na nesa wanda yake saba ma Allah yake saba ma manzon Allah to ba za ka samu soyayyar masu imani a cikin dangane da irin waɗannan mutanen ba a nan an lissafa duka waɗanda suke da kusanci da mutum sawa'un iyaye ne ko 'ya'ya ko 'yan uwa ko dangi Allah ce ba za ka taɓa samun su suna soyayya gare su ba malamai tafsiri sun yi maganganu dangane da waɗanda ake magana a kansu a cikin wannan ayar wadanda suka fi wannan ayar ta sauka ne dangane da abubakar as-siddiq radiyallahu anhu da Allah ya ce walau kanu aba'ahum da iyayensu ne saboda ya ce wata rana mahaifin shi abi ya taɓa zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar ya ji radiyallahu an ya ka abubakar ya sa hannu ya make shi har sai da ya faɗi ƙasa ya zo yake faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah yake cewa awa fa'alta haza ka aikata haka ya ce eh ya rasulallah manzan Allah ya ce kada ka sake da ka waɗansu malamai suka ce wannan ana nufin walau kanu a ba a hun wannan abin da ya faru da abubakar radiyallahu an da kuma mahaifin shi waɗansu kuma suka kawo waɗansu ƙistoshi wanda ba wannan ba da cewa shi ne ake nufi cewa walau kano a ba a hun ina cewa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kashe mahaifin shi a ranar yakin badar shi yana ɓangaren musulmi mahaifin kuma yana ɓangaren mushrikai da aka ya kashe shi suka ce shi ne walau kano a ba ahu kenan ƴaƴa suna iya kashe iyayensu matuƙar suna saba ma Allah suna saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da al'amarin addinin Allah aw abna'ahum ko ƴaƴansu haka shi ma maganar ƴaƴa an kawo kissoshi da yawa wanda iyaye suka nemi halakar da 'ya'yansu dangane da abin da ya shafi al'amarin addinin Allah da kuma al'amarin saba ma Allah da saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ranar yakin badar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana tsaye a sahu da sahabbai Abdurrahman ibn Abi Bakar as ya fito a lokacin da musulunta ba yana tare da tawagan mushrikai da aka fito fagen daga aka tsaya ya fito cikin waɗanda za su yi mubaraza cewa a wanda zai fito ya fito ya mubaraza da shi abubakar radiyallahu anhu ya zare takobi zai fita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dakatar da shi ya ce makkana bi hayati manzon Allah ya hana shi ya fita yi mubaraza da Abdurrahman dan shi kenan wanda zai iya yiwuwa ya kashe shi dangane da wannan halin da suka samu kansu a ciki aw mu, ko 'yan uwansu wannan kuma abin da ya shafi yanuwa uwa da juna wannan ya faru da yawa Mustaf ibn Umayr radiyallahu an ya kashe ɗan uwan shi ya kashe ɗan uwan ibn Umar a wurin yakin Badar da haka ɗan uwa ya kashe ɗan uwan shi saboda ne saboda ɗan uwan yana cikin allazina yuhadduna Allah wa rasulahu haka babu wata alaƙa da dangantaka da soyayya da take cikin zuciyar shi dangane da shi haka kuma ƴan uwa sun kashe ƴan uwansu a lokacin yakin badar ne. an fito an yi mubaraza a ɓangaren musulmi tsakanin hamza da biyu da ubaid ibn al-harith wanda su ne ɓangaren musulmi dukkan su ‘yan uwan juna Tana ɓangaren mushrikai kuma da utuba da shaiba da wani ibn utuba sun fito su ma dukkan su ‘yan uwan juna kuma dukkan su suna da alaƙa da waɗancan guda uku na ɓangaren musulmi domin sun haɗa a kaka a dangantaka ta kaka guda ɗaya kuma dukkan su waɗannan guda uku na ɓangaren mushrikai aka kashe su da Hamza da Aliyu da Ubayd ibn al-Harith suka kashe waɗancan guda hukun Shayba da Usba da kuma Walid duk da cewa ƴan uwansu ne danginsu ne a dangantaka ta nasaba da aka ƴan uwantakan nan ba ta sa mutum ya so ya so ɗan uwan shi matuƙar yana cikin masu saba ma Allah masu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw ashiratahum ko danginsu ko dangi na kusa ko dangi na nesa akwai ‘yan uwa waɗanda ya zama yadda ya gabata na Musa ibn Umay da kuma Umay ibn Umay. akwai kuma dangi kamar yadda wannan da ya gabata na tsakanin su Hamza da Aliyu da ibn al-Harith da kuma waɗannan su Shaiba da Utba da kuma Al-Walid da haka waɗannan dangin juna ne ɗan uwa ne amma kuma wannan bai sa sun kashe junansu ba saboda alaƙa ta soyayya da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kiyayya ta Allah da manzan Allah wadda ta raba tsakaninsu haka Allah ya ce baya taɓa yiwuwa ta samu wanda ya yi imani da Allah da manzan Allah kuma yana nuna ƙauna da soyayya ga wanda yake saba ma Allah da manzan Allah to idan aka samu haka ba ke zama kenan ɗaya ya tafiyar da ɗaya ya ka samu ƙauna da soyayya ta waɗanda suke masu saba ma Allah da manzon Allah ana imanin ko dai ya tafi gabaci ɗaya ko kuma wani ɓangare na imanin ya tafi gwargwadon yadda soyayyar da ƙaunar take haka kuma gwargwadon shi ne saɓawan irin saɓa ma Allah ɗin da saɓa ma manzon Allah da yake yi akwai wanda musulmi ne mai imani da Allah da manzan Allah amma yana saba ma umarnin Allah yana saba ma umarnin manzan Allah wannan za a shigar gwargwadon irin yadda yake saba ma Allah da kuma a so shi gwargwadon abin da yake da shi na imani a cikin zuciyar shi akwai kuma wanda shi babu imanin gaba ɗaya ke saba ma Allah da saba ma manzan Allah to wannan ba a ƙaunar shi ba a san shi saboda matsayin shi na rashin imani da Allah da rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wannan bai hana addu'a mutunta shi ba bai hana ai mai ihsani ba la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim haka an yi umarni ai masa adalci kuma a kyautata musu wannan kuma ba shi yake nuna so ba aiki na zahiri na fili daban ƙauna da soyayya ta zuciya kuma wannan ibada ce daban haka ba ba aikin fili bai ta dole sai akwai abin da yake na soyayya a zuciya ba wai sai kana son shi ne za ka yi mai ihsani ka kyautata mai ba za wannan daban kamar yadda zai zo a sura ta gaba ko kuma bayan sura ta gaba suratul mumtahana wadda za mu ji irin matakai da tsari da Allah ya bayar na mu'amala da waɗanda suke ba musulmi ba. Wannan an kawo abin da nan matsalar a dunkule da cewa ba a yin soyayya gare su, amma kuma kyautatawa da ihsani ya halatta ko bai halatta ba zai zo a cikin sura ta gaba da wadda take biye wadda za mu ji irin bayanan da Allah maɗaukacin sarki ya yi a kan haka. waɗanda suka sifanci da wannan sifar na cewa ba sa san masu saba ma Allah da manzon Allah komi dangantakar su da su Allah ke ce ulaika kataba fi qulubihim iman irin waɗancan mutanen masu wancan sifar su ne waɗanda Allah ya rubuta ya tabbatar da imani a cikin zukatansu kataba fi qulubihim iman suka ce ma'ana ja'ala fi qulubihim iman ko asbata fi qulubihim al-iman Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu idan wannan alama ce ta tabbatuwar imani a cikin zuciyar bawa ya zamanto baya soyayya ga wanda yake saba ma Allah yake saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan bayan an tabbatar da imani an rubuta shi kenan cewa da aka yi an rubuta mana abu ne tabbatacce a cikin zukatan wanda baya rawa baya gogewa sannan wa ayyadahum bi ruhin min Allah madaukakin sarki ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi menene ruhin da Allah ya karfafe su da shi waɗansu malamai suka ce shine ne hujjatu wal bayan Allah ya karfafe su da hujja da burhan dalili wanda za su rike akan duk wanda suka fuskanci shi da hujja da dalili sun ga bayan shi shine wa ayyadahum bi ruhin minhu waɗansu kuma suka ce bi ruhin minhu ana nufin bi rahmatin minhu Allah ya karfafe su da wata rahama daga gare shi wanda Allah zai yi musu rahama ranar tashin alkiyama waɗansu kuma suka ce ruhin minhu ana nufin alƙur'an mana Allah ya karfafe su da alƙur'ani wanda dai alƙur'anin shine dai hujja in kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina mun yi maka wa'ayi da wani ruhi na al'amarin mu suka ce ruhun anan mu'ayyadahum bi ruhin minhu kamar yadda aka kira alqur'ani ruh a waccan ayar Ko haka kuma anan ana nufin shine abu Allah zai karfafe su da shi ke zama kullum suna tare da alqur'ani ta hanyar karantawa da kokarin fahimtar alqur'anin da kuma aiki da abin da ya kunsa da kuma kafa hujja da alqur'anin akan abokan gaba da aka shi ne wa ayyadahum bi ruhin minhu wanda su kuma suka fassara ruhin minhu suka ce ana nufin mala'ika jibril kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq kamar yadda Allah yake kiran shi a cikin alkur'ani da cewa ruhul qudus haka wannan suka ce shine abinda ake nufi Allah zai karfafe su da mala'ika ne mala'ika jibril zai zama yana tare da su yana karfafar su da hujja yana karfafa su da taimako da agaji da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da izinin Allah haka ruhun minhu nan yana nufin je ma'anoni daban-daban al'imamu imamu ibn rahimahullahu ta'ala ya tafi akan cewa ruhi da ake nufi ana nufin wani ƙarfafawa ne da Allah zai sa a cikin zukatansu kamar yadda ake cewa a ruhul ruhin gani ta cewa ne yana da ruhi da gani kowa ne yana da ruhi da sauraro da ji yana jiyo abubuwa daga nesa ko yana hango abubuwa daga nesa duka wannan ana kiransu da suna ruhi a larabci ya ce to irin wannan ruhin ake nufi akwai ruhi da ilimi wanda Allah zai sa a cikin zukatansu ya karfafe su da wannan ruhin ya zama suna da wani karfin gwiwa da ƙwarin gwiwa a kai shi ne wa ayyadahum bi ruhin haka yarin rinjayar da wannan ma'anar saɓanin wa'yancan ma'anonin da aka fassara ayar da shi bayan Allah ya rubuta eh, imani a zukatansu ya ƙarfafe su da ruhi daga gare shi sannan abu na uku wa yudkhiluhum jannatin tajri min tafi al'anha Allah zai sanya su cikin aljanna wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin itatuwan aljanna aljanna ta ni'ima da ayoyi a baya a surorin da suka gabata sun ji wuraren da Allah ya sifanta mana irin yadda ita wannan aljannar take sannan abu na hudu Allah ya ce khalidi na fiha Allah zai dawwamar da su za su dawwama a cikin aljanna din har abada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa bayan yan aljanna sun tabbata a cikin aljanna yan wuta sun tabbata a cikin wuta an gama cirewa da duk wanda za a cire kowa ya tabbata a masaukin shi Allah zai yi umarni a zo da mutuwa a surar rago a yanka ta a ce ya ahlal janna ya ahlal janna khuludun falamau ya ku yan aljanna ku ci gaba da dawwama ba mutuwa ya ku yan wuta ku ci gaba da dawwama babu mutuwa ya ta a wannan lokacin an shiga hali na dawwama kenan ya ta Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna ɗin. har abada babu fita abu na biyar Allah ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su shi ne sakamako na biyar da za a ba su Allah ya yarda da su Allah ya yarda da bawa shi ne ƙololuwar ni'ima da bawa zai samu a wurin Allah Wari ridwanun min Allah akbar kamar yadda Allah ya faɗa bayan Allah ya yi magana akan shiga aljanna da irin sakamako da abin da aka tattala a cikin aljanna sai ce wa ribwanu min Allah akbar yarda Allah din ta fi shiga aljanna haka ni'imar da take sama da ni'imar shiga aljanna ita ce ni'imar Allah ya yarda da kai amma idan ka shiga aljanna sai iya yiwa a yi fushi da kai a fitar da kai to amma idan ka sami yarda Allah ka gama kenan babu wani abu kuma da zai canza wannan yardar ta Allah domin Allah maɗaukacin sarki idan ya ce ya yadda da mutum to har abada wannan yadda ba ta canzawa bawa ne yake yadda daga bayan yadda ta canza me yasa saboda bai san gaba ba bai san gaibu ba aka iya yadda da mutum yanzu baka san cewa kuma a nan gaba zai canza ba ke ya canza ka ce ai da ban sani bane shi yasa na yadda da shi shi yasa na shi amana shi yasa na ce kaza ne amma yanzu ya canza to irin wannan bayi ne suke samun wannan matsala amma Allah in ya yarda da kai dama ya san a wannan halin da ya yarda da kai ba za ka taɓa canzawa a kan shi har abada ba haka Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ya sa yadda Allah ta fi shiga aljanna daraja ta fi shiga aljanna matsayi ta fi shiga aljanna daɗi sannan abu na shida wa rabu su ma ɗin sun yarda da Allah Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah dama asali ba za Allah ba zai yarda da kai ba sai ka yarda da Allah ɗin sai an fara samun yardarka da Allah sannan sai yarda Allah ta biyo baya Daga waɗansu malamai suna cewa zai yi Allah ne zai yarda da kai idan ya yarda da kai sai ya maka muwafaƙa da abin da za ka yi sai Allah ya samar maka yarda ɗin ta har abada. Laka da ya yarda da kai ne sai maka taufiki kai aikin, da kai aikin kuma sai ya sa ka cikin waɗanda ya yarda da su yarda ta ƙololuwa wadda take ita ce matakin da yake sama da shiga aljanna. Daga Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah. Yarda da bawa zai yi da Allah tana da matakai da yawa. ita kanta yarda din tana da matakai da yawa kuma tana da abubuwan da suke sa mutum ya samu wannan yardar da Allah subhanahu wa ta'ala daga an tambayi al'imamu Yahya ibn Mu'az al-Razi rahimahullahu ta'ala cewa mata ya bulugul abdu ila maqamin riza yaushe ne bawa yake iya kaiwa zuwa ga matakin yarda cewa ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi yaushe bawa zai iya kaiwa matakin da cewa warabo anhu shi ma ya yarda da Allah sai ya ce idan bawa ya sanya kai shi a matakai guda hudu to wannan yana nuna cewa ya kai matakin yarda da Allah mataki na farko shine da maida a zuciyar shi ya sa a ran shi a zuciyar shi da cewa in a akwai ka ne ya Allah duk abin da ka bani zan karba bai karbi gwargwadon abin da Allah ya bashi fa in mana'ta rabe raditu in kuma ka hana ni zan yarda cikin kwanciyar hankali da natsuwa zan yarda Allah ne bai kaddara zan samu ba shi yasa ban samu ba Zan yadda cewa Allah ne bai rubuta zan samu wannan ba shi yasa ban samu ba zan yadda Allah ne bai bani ba da haka zan ce ma Allah in ka hana ni na yarda wa in a abattu idan ka banna a raye zan bauta maka wa in qabab wa in ni azabtu in kuma ka kira ni zuwa gare ka zan amsa kiran to wannan shine matakai guda hudu da yake nuna cewa bawa ya kai mataki na yarda da Allah cewa in Allah ya bata za ka karɓi abin da Allah ya baka haka kuma idan Allah ya hana ka za ka yarda da cewa Allah ne ya hana ka kuma bai kaddara maka wannan abun ba sannan kuma idan Allah ya bar ka a raye to rayuwarka za ta zama ibada ce ga Allah za ka rinka yi idan kuma Allah ya kira ka ana ya ɗauki ranka za ka amsa kiran Allah zuwa ga mutuwa kenan wannan shine mataki na da mutum zai kai na yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ita yarda da Allah ɗin kamar yadda nace mataki mataki ce akwai matakai guda uku wanda al'arifuna suke sawa dangane da daraja na yarda da Allah subhanahu wa ta'ala mataki na farko shine ar-ridha billahi rabban yarda da Allah cewa shine Allah shine ubangiji ka yarda da Allah a matsayin shi na ubangiji wannan shine mataki na farko wanda sai da shi ne ma ake shiga musulunci ka yadda Allah shi ne ubangiji shi ne mai kashewa mai raya wa shi ne mai gudan, da komai kuma shi ne ya cancanta a bauta mai shi kadai yarda da shi a matsayin Allah wannan shi ne matakin farko kamar yadda wannan yana da falala mai yawan gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa za a ta'amul iman kamar yadda ya zo a hadisin muslim لا أطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا أنا الله يتدول بإيه الله شيني أبنجي الدين المسلم شيني الديني sai yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam shi annabi manzo, to wannan ya ɗanɗani zaƙi imani. Idan ba za ta ɗanɗani ɗanɗano na imani a zuciyarka ba sai ka yarda da wannan. daga ciki akwai arziba billahi rabban yadda da Allah a matsayin ubangiji haka kuma ya zo a cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man qama man qala ila yasma'u nida shahidtu billahi rabban wani bil dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasula manzon Allah ya ce duk wanda ya ce lokacin da ya gama jin kiran sallah ya ce na yarda da Allah a matsayin ubangiji shi ne riba billahi rabban na yarda da musulunci a matsayin addini na yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin manzo manzo Allah ya ce ghufirat dhunubuhu ba a gafarta mai zunuban shi gabaki daya haka yarda da Allah a matsayin abin bauta kuma a matsayin ubangiji yana daga cikin matakai na farko daga cikin matakai na yarda da Allah duk wanda bai yarda da wannan matakin ba ko bai yarda da Allah ba sannan mataki na biyu daraja ta biyu shine arriba anillahi fi kulli ma ƙaddara wa qada mutum ya yarda da Allah akan duk abin da Allah ya ƙaddara ya zartar duk abubuwan da za ka za su same ka wa an tu'mina bil qalbi khairihi wa sharrihi ka yarda da Allah akan wannan ka yarda cewa duk abin da Allah ya ƙaddara maka alkhairi ne gare ka wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum a sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ne yiwu kana kin abu amma abin ya zama alkhairi ne a gare ka daga irin wannan yarda da Allah akan duk abin da Allah ya ƙaddara shine mataki na biyu daga cikin matakai na waɗanda Allah yake cewa radiyallahu anhum wa radu anhu su ma sun yadda da Allah akan duk abin da Allah ya kaddara musu Allah yana cewa qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah haka wannan mataki ne wanda yake na yarda da Allah akan duk abin da Allah ya kaddara ma bawa mataki na uku na ƙarshe shine mataki na arrida bi Allah yarda da yardar Allah wannan matakin mataki ne na ƙololuwa yarda da yarda Allah ana zai zama bawa bai da wani abu a zuciyar shi wanda sunan shi yarda ko rashin yarda yanzu shi bai da komai ya goge komai a zuciyar shi duk abin da Allah ya yarda da shi ya yarda da shi duk abin da Allah bai yarda da shi ba bai yarda da shi ba da haka ko menene Allah zai kaddara mai ko da wannan abin abu ne na bala'i da musiba wanda mutane suke shiga damuwa da shi to shi yana yarda da wannan abu shi ne arriba bi rizallah domin haka Allah ya yarda ya same shi haka ba abin da zai dame shi in dai abin ya zama yarda Allah ne shi ne kololuwar mataki na yarda da Allah na Allahu anhum wa an wanda ya kai wannan matakin ya kai kololuwar mataki in zama babu wani abu wanda zai zama a kai damuwa a tattare da shi a rayuwar shi ba'un wannan abin na damuwa ne ko ba na damuwa ba ne. na farin ciki ne ko na baƙin ciki shi duka ɗaya ne a wurin shi saboda ne saboda wannan shi ne abin da Allah ya yarda da shi a kai haka ya karɓi abin da Allah ya yarda da shi haka wannan shi ne abin da yake da alaƙa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗansu daga cikin ƙa'idoji wanda za a iya fitar da su daga maganganu na al'imamu bulla tsayin rahimahullahu ta'ala a cikin manzilatun riba da ya kawo a cikin madarijin saliki daga ciki ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa yana daga cikin a'zamu asbabu husulir rida mafi girman sabubba na samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala an yalzama ma ja'ala Allah ridahu fihi shine bawa ya lazimci duk abin da Allah ya sa yarda shi a ciki in kana so ka sami yarda Allah to duk wani abu da ka san Allah ya yarda da abin to ka lazimce shi Shi ne babbar hanya da bawa yake iya samun yarda Allah shi ya yarda da Allah Allah ma ya yarda da shi idan ya zama ko yana da zintar abin da Allah ya sanya yarda shi a ciki haka kuma baya cikin sharuɗa na arriba ya zama so abin bai ada ma mutum rai ba ba dole ba ne sai ka zama abin da bai sai abin da bai fada ma rai ba ne ne zai zama ta yarda da shi akwai abin da zai iya samun sa ka samu damuwa a cikin zuciyarka amma kuma ka yarda da Allah ka yarda da abin da Allah daukakin sarki ya kaddara maka kaga wayannan qawaid ko zawabit din ko kuma fawaid din suna da yawa ina gani za mu dakata anan. nan sai Allah Maɗaukacin sarki ya kai mu darasi na gaba sai mu karasa sai kuma mu tashi a kan sura ta gaba insha Allah ta'ala da fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji ya sanya mu cikin waɗanda suke yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kanta wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.